Wani kogi mafi daɗewa a duniya wanda ya yi shekaru miliyan 340. An yi ittifakin cewa wannan kogi shine kogi mafi daɗewa ko kuma tsufa a duniya baki ɗaya. An ce kogin ya shafe shekaru miliyan 340 a duniya kuma har yanzu bai kafe ba da ruwansa. Shi dai wannan kogin mai suna Finke ana kiransa da suna Larafinta a yaren mutanen yankin Aboriginal da ke tsakiyar ƙasar Australia. An yi imani cewa shine kogi mafi tsufa a duniya wanda ya jima sosai. domin kuwa ba a san takamaiman shekarun kogin finke ba amma an yi imani cewa ya shafe sama da shekaru miliyan 340 kogin yana ƙasar australia To jama'a mu kasance tare da ku a wani sabon shirin.